wanda kake gina kin sahabi to ba ji ne ke ba zindiki ne wanda ke sai rushe ji ne don baya na aka tura sahaban labari ya ji mm. ka zo kana ta kafirta su ba za ka zama mutum kirki ba ba za ka zama mutum abin nan ba abin da sahaban suka yi da kana da hankali an ce sai ridda za ka yi kuka eh ka duba sai na bakar tun manzala yana kira bai wuce kwanaki ba ya zo ya musulunta iki ta fama har zo ya bar duniya shi ka ci da abin da ya yi da kauna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi da auren da ya ma manzan Allah ce da dukiyansa saura ko na uku manzan Allah zai bar duniya mm. ya ce law kuntu muttakhiza khalilan mm. la akhadtu ababakar khalila walakin hullatul islam ya ce da ana doko ba daɗi da na doki abakar ya ci ba cikin ku wanda na karu amfani rayuwansa da dukiyarsa maka ba abakar ina ta kuka shi kuma yana ce fadai na bi arwa ina umma na in kana iftada da zan ya fansa da kanmu abu iyaye mu abu hafa mm. da rayuwar mu kai rayu shekara yau sha waye girkai kana da wani kungiya sunansa shi a ce abakar arne ne kafiri ne kai zaka shiga aljanna abakar ba zai shiga ba me kai Allah kuma ce inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun wa huru inu ka amsal in maknun jaza'an bima kanu ya'malun maliki yawm din aiki sha auna wani aiki kayi na Abakar. ranan da manzo Allah zai bar duniya sallallahu alaihi wasallam da ya yi shi na Abakar na sallah shi ki gyan sallah da ya koma yar shi na bakar na Aisha kan manzo Allah na kirjin na Aisha aka bar duniya aswaken Mm. da manzan lai bai ci komai ba aswaki abdurrahman ne Ya wunda eh duk gidan ne mm. baki ɗaya bakar ya mai mai gida mm. baki ɗaya rayuwar manzan lanu gida bakar yake ka zo ka ce arne ne yawo da ya hadu da yawunsa yawun na aisha ce aswaki abdurrahman ne sai na bakar shi ya sallah dakin na aisha ka birne shi ka ce ka ce arne ne to kai ne ka yi yawa cici muta zanga-zanga zanga-zanga bakin kaya ai ka yi tuba mana ka yi tuba ka yi hankali dai gyahi ne ka yi tuba ka yi kuka inda dai haka allah yake cewa sai na bakar zai shiga wuta duk abin da ya yi allah bai yafe masa ba saboda tunaninka ya yi laifin da ba za a yafe maka ba to kai wani aiki za ka yi allah ba zai yafe maka ba kuma allah arham rahim gaskiya abin nasu malam bata ne ai malam akramakan lawo mutum ne fa ke te ke ta kafirci fa da zai mutu ya tara yaransa ya ce kaga na mutu ku kone hmm. bai ma Allah komai ba Allah ya tashe shi ya ce me yasa ya ce kai Allah na san kowa ya kai hmm, in ka samu dama kai na ba zai yi ba shi Allah ya fi masa abakar nan ba zai ya fi masa ba abakar da rayuwarsa baki ɗaya bai san komai sha Allah ki dan shi ka zo ka wannan yaushe yaushe na kuka shiga musulunci shi lokacin sai nan wuri aka shiga da kuwa musulunci ka zo ka ringa yi wannan ajini kuma har ka samu mabiya ka ta tuci ajini kake so wace ajini kake so ku daina yaudar mutane ku daina ma mutane kage da karya manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun fi karfin ku ayi hankuri da su wannan shi na ajini haske mai ne ka gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.